na bayan haka yan waye masu girma wannan wata da muke ciki wannan wata watan sha'aban mu yi ƙoƙari mu rayar da wannan wata kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga kana yawan yin azumi a cikin wannan wata ya ce e watan tsakanin rajab da ramadan mutane suna gafala ga barin wannan wata shine watan sha'ban saboda shi yasa nike so ina rayar da wannan wata bayan haka kuma wannan wata ne wanda yake a ah, wannan wata ne da yake ana ɗaukan aikin mutane eh, aikin bayi na shekara duka a kai ga ubangijinmu Allah jalla wala ina son a kai eh, aikina ya dace ina mai azumi saboda shi annabinki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ya faɗi mana kenan to ke kuma me kike gaya ma kanki yar uwa me kike cewa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin da aka yi shekara a cikin sha'abani ake hawa da shi yana so a hau aikin shi yana mai azumi to ashe ni da ke ne ya kamata mu yi kokari mu yi fattakullah mastatatu yi daidai yadda za iya ki yi shi daidai yadda zaki iya ko goma ko ashirin ko nawa za yi sha biyar ne zaki yi ba kayyade miki ba rayar da shi salafus salih sun kasance suna yawan karanta qur'ani a cikin wannan wata sun kasance wasu su ma suna sadakoki a cikin wannan wata tunda annabi ya daraja wannan wata kamin sha'ban an tambayi na aisha yadda Allah ya tabbata a gare ta game da wannan wata azumi da annabi ke yi nana aisha ta ce annabi ma kamar yana kashe ma watan ma duka baki daya yana rayar da watan domin ya je ya gamu da ramadan to yan uwaye ina jin mu yi kokari wannan gara basan yana daga cikin abin da muke tarawa makanmu gobe kiyama kiyama mun nemi aiki shi yasa mu yi aiki daga nan nan ake aiki kiyama ba aiki nan aiki ake yi kiyama hisabi ake yi kiyama ne yawmiddin za biya kowa aikin da yayi in alkhairi ne fa khairan in sharri ne Allah kiyaye fa sharri shi yasa mu kokari mu create makan mu alkhairu amma mu za mu yi mu yi shi yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ba irin yanda wasu suka like rajab su kashe wai azumin tsofaffi za a yi har a kashe wata ba lada annabi bai ce ba annabi bai yi ba kuma bai ce a yi ba kuma sahabai ba su yi ba salfu salih ba su yi ba wanda annabi ya yi kuma sahabai suka yi kwaɗayi suka yi sai ake kwaɗaita mana shi aka ce mu yi yasa ba a like wani wata watan sha'ban eh, eh, rajab a ce wai za a yi azumi shi a kashe ko kuma a'a za a zo a ce miki cikin wanga wata eh, akwai wani kwana ya samu kwana goma sha biyar kamar yadda wancan shekara ya faru ina tuna muku kafin wannan ya zo komai za mu yi mu yi shi kan yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce mu yi domin saboda subhanallah Allah ya fishe mu cikin faɗin mu dai almajirai ne kuma muna koya shi a hannun malumman da muka yadda da su malumman sunna waɗanda suka yadda da sunna suke da awa kan sunna suke abin da nuni kan sunna kansu muke saboda shi mu yi duk abin da za mu kan wanda annabi ya yi za a zo a ce miki watan sha'aban in ya samu kwana goma sha biyar za ki yi azumi an yi azumi ki tashi cikin dare wai a yi sallah a karanta ya kursiyu a juya hagu a karanta wane ne a juya dama wa kuma cikin sallan kenan ake irin wannan wasanni yan waye ka ku bari a yi ta wasa da hankulan domin ina kara tunawa domin wancan shekara wannan abin ya faru kan mu bari a yi wasa da hankalinmu amfanin karatu kenan amfanin ki da kike kan daddali mai albarka domin saboda ki gane ki fayyace gaskiya da karya ki gane sunna da bid'a ki gane karya da gaskiya saboda shi wanga shi shine abinda a takaice cikin wannan watan sha'ban abinda kenan kawai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumci wannan watan sha'ban kuma yayi azumci watan da yawa wasu suka ce kamar ma ya kusa ma ya ƙare wasu ma suka ce ya ma ƙare yakan kare watan da azumi al-muhim fattakullaha mastata'tum ba wani daren da annabi ya ce muna cikin wanga wata cikin wan cikin wanga kwanaki akwai wani dare guda ko biyu ko uku da zaki tashi ki juya bisa ko kasa ko a sa ki karanta wani abu so dari so dubu kaki sa kanki wannan wahala Allah ya samu gane arina al-haqqa haqqan وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين Allah muna roƙonka inda muka yi daidai ka sa mana mizani inda muka kuskure Allah ka yafe mana mu bayanka ne masu laifi Allah mu roke ka ka daidaita mu ya Allah inda muka karkata ka mika da mu inda muke gajiyawa Allah ka, ka sayar da mu ka ba mu ikon sayuwa da kafafuwanmu yadda za mu ya muyi bauta ranar da za mu gamu da kai mu gamu da kai kana mai yadda da mu kana mai son mu muna masu farin ciki muna masu murna wanga shine wahalarmu da karatunmu da tambayoyinmu da hadisanmu da sallolinmu da sadakokinmu ya zama kaman yawma nalqaqa fih ya zama khairu ayyamina يوم nalqaqa فيه يا رب ya zama fiyayyen ranar mu ne ranar da za mu haɗu da kai saboda shi uwa da kike saulara na waka shi ne karatunmu na yau kowace mu ta dubi aikin da za ta yi don gobe ta, gagara ba sa yazo wannan watan shaban kake kiwuya kake bar abinci miki daɗi kake bar ya eh, eh, ake kwana ya miki daɗi kake bar wani shaye-shaye ya miki daɗi kake bar wani daɗin duniya miki daɗi kashi kai baki sani ba watakila baki kai sabon watan sha'ban haka shi sa in ya iske ki yi shi iyakacin gwargwadon ki don baki san sabon sha'ban ya same ki ba mu da wasu ne ba su kai sha'banin ba amma alhamdulillah mu muna nan raye muna roƙon Allah ya bar mu ci amfanin rayuwar mu kafin mutuwar insha Allah nan ne na saya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك